Jama'a sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dandalin fasahar fina-finai shirin da kan tattauna al'amuran da suka jibanci fina-finai a tarayyar Najeriya. Kamar yadda muka alkawarta muku har yau dai muna jihar Katsina inda muke ci gaba da tattauna da masu ruwa da tsaki a wannan harka ta fina-finai. Jihar Katsina na ɗaya daga cikin jihohin da ke arewacin tarayyar Najeriya da suka rungumi wannan sana'a ta fina-finan zamani a hausance da farko a zauren tattaunawar tamu muna tare da gayyatattu wasu kun ji su a shirye-shiryen da suka gabata a yayin da wasu kuma sabin shigowa ne a cikin wannan zaure da farko muna tare da baba Laji umaru ɗan juma katsina wanda aka fi san da suna kasagi na halima marubucin littafin kulɓarnaɓarna barna littafin da ya karɓi. kyaututtuka da dama a ciki da wajen tarayyar najeriya sai kuma malam aminu manir da aka fi son da suna ke eza babban darekta ne wanda ya jagoranci shirya fina-finai ɗaiɗaya har sama da ɗari da uku a ɗaya waje ina tare da malam rabiu m yaro wanda ya kasance mai ɗaukar nauyi ne haka kuma ɗan wasa haka kuma yana taɓa wato na shata waƙa a cikin harkar da ya shafi fina-finan hausa malamai barkanmu da saduwa bari mu fara da kai baba to akwai wannan zamani da kuka kasance masu zura ido a game da ita wannan sana'a ta raya al'adu kuna ganin abubuwan da ke wakana a ciki a yayin da wani sa'in ku kan dan tsawata wani sa'in kuma ku kan dan jinjina hannu ku ce yayi ko kuma ku kyale idan babu cuta ba kuma cutarwa a cikin lamarin yaya kuke kallon yadda waɗannan matasa suke gudanar da wannan haraka a yayin da ake cewa babu kwarewa babu ilimi babu babu babu a cikin wannan harka to da farko dai ni ina murna da fim ya shigo a ƙasar nan ko ba komi yaran mu sun samu abin yi maimakon su zame ma gwamnati fitina su rika committing crime to sun samu sana'a yi sun rage ma gwamnati nauyi na yadda za a samu masu abin yi wannan kenan na biyu kuma ina kira ga ita gwamnatin kullum har kullum har kullum cewa ba ido za a samu yaran nan ba ya kamata gwamnati ta shigo ta yi ruwa ta yi tsaki tsundum ta taimaka ma yaran nan inda suke bukatar taimako fim ni ban taɓa cewa a bayyan fim ba a rayuwata kullum abin da nake cewa shine a gyara a gyara misali ka ɗauki wasa ka ɗauko budurwa ka sa ita ce mata aure matan aure miliyan ke kallanta a cikin talabijin ita ya kamata ta samu wa'ancan mata masu kallanta hankali mm. saboda daga wasan kwaikwayo ni abin da dauke shi darasi ne na koyar da jama'a kowane irin abin da kake so ka koya masu za ka iya yi turu wasan kwaikwayo to ka ɗauko yarinyar da ita ko aure bata ta ba bata taɓa yi ba kuma bata san darajar miji ba yau an ce ita ce mata auren da za ta yi ma mata auren da ke gida hudu ba kaga akwai kuskure a nan wurin ba ilimin auren ba ilimin auren ba iya tahiyar da mijin ba abinda ita ta sani ciwa da gaci ne in tana yi wa mijinta haka waccan mata aurewa da ko a bata sani ba ta boko tana gidan miji tana kallanta cewa za ta yi to ashe haka ake yi to nima bari in zo bari mai gida daga yau to kaga maimakon ka koya wani darasi sai ka ƙara lalata darasin saboda haka kullum nukan yi kira cewa in za ku sa mutane su yi wasan kwaikwayo in kuna neman uba ku nemo mutumin da daidai uban ne duk wanda ya dibe shi ya dibi yaron ya san e uba ne in kaka kuke nema za a gade cewa e wancan ya yi isa ya kakan wanyan in mata aure ake nema a dibi mace dattijiya wadda ta manyata wadda ta san e ko magana ta da lafazinta ai abinda duk kake a cikin talabijin fa dan yaro dan karami fa sai ya rike kai kamanci abinda za ka je ka hidi dan karamin yaro kamanci shi yasa a lokacin da muke wasannin kwaikwayo mu muka tahi da jama'a saboda mun kare 'yancinsu darajarsu al'adarsu addininsu harshensu a lokacin da muke wasan kwaikwayo surukuwarka na iya zama da kai da matarka kai kallo domin darasi ne za mu gaya maku a tashi a koyi darasi amma na yanzu yaron yanzu ma yana iya kama yarinya ya ware tsotsatta gaban <laughs> a cikin talabijin ba abin da ya sha mai kashi ya ɗauka abin da duk ya gani waje ana iya sa shi a fim ba haka ba ne shi fim duk wanda za ka yi ma fim sai ka ga shin wasu waye audience din ma tukun mm. suwa za ka nuna ma wannan fim din tukun wane shekaru ne suke shin a zai cinema going audience wanda suka san abin da suke yi ko ko a'a ƙauyawa ne kake so ka ilmantar da su duk wannan abubuwa sai ka yi mm. saboda haka ba ta yiwuwa a ce abin da duk aka gano waje sai an sa shi cikin fim komi za a sa shi cikin fim ko kuma ka je ka ga indian fim ka ce za ka zo da tsiya ka mai da shi hausa babu wani original labari na bahaushe sai dai ka cinto shi yasa nake cewa wata rana za a wayi gari mun shiga matsala saboda yaran na yanzu ba su san al'ada ba addinin ya yi masu kaɗan harshen ma karya shi ai amfani da shi ba a san shi ba Allah sauki. Amin ya rabi. Eh, bari mu sake mu dawo wajen Malam Rabiu. Malam Rabiu kuke ɗaukar nauyi. Gashi baba ya tallabo bayanai wanda kuma duk gaskiya haka ne. Idan aka lura da yanayin da ake ciki. Mm. Akan sa mutanen da ba su cancanta ba a inda bai kamata a sa su ba. Mm. Kuma mafi yawanci kamar yadda baba ya dora alhaki akan matar da ya zamanto bata ma san daraja aure ba ta dauki mata aure ba laifinta ba ne laifin ku ne furodusoshi da kuma daraktoci me za ka ce a wannan to alhamdulillah a daidai wannan gabar zan yi amfani da wannan damar wato dama wani abu ne wanda ya daɗe yana ci man to a ƙwarya wanda kuma sako ne muke son mu isar kamar yadda baba ya faɗi darajar a da da yanzu ba ɗaya ba ne ba domin Allah wannan zamanin yanzu akwai masu tarin ilimi da yawa wa'anda suke daidai age ɗin da ake so a sa amma suna kyamata su shigo harkar ka san ko me yasa alhamdulillah suna son su shigo a dama da su amma suna jin tsoro ya irin yanayin kallon da ake ma wa'anda ke cikin harkar suna son su shigo su ba da gudunmuwarsu da iliminsu da tunaninsu da kuɗinsu amma suna kallon yadda mutane wa'ansu suka ɗauki harkar ko kuma suke kallon wa'anda ke ciki yadda ake maku kallo yadda ake maku kallo shine magana ai to ya aka kuka daga hamuta aka jiwari ake amaku wani alhamdulillah ka san zamantakewa a rayuwa kowane irin mutane duk inda ka sami yanayi na mutane to akwai bambance bambance hmm. uzuri da ya kamata a dinga yi wa mutane idan kana son ka ba da gyara malami na son ya ba da gyara bai kamata malami ya koma gefe ya runguma hannun shi ba yana kallon ana barna hmm. bai sa baki ba bai kamata mai arziki da gwamnati suna son su ba da gyara ba ko kuma suna cewa ba a yin daidai ba a yin daidai ai abin da ya kamata su shigo ciki sai su ba da gudunmuwarsu sai a yi masu yadda suke so ta haka sai su saita ba ka gani kamar a nan mafi yawanci hukumomi ba su cika lura kula da ku ba kuma malaman da kake cewa da mutanen kirki suna jin tsoron 'ya'yan zamani su shigo su yi magana a maira musu abin da zai zubar musu da mutunci ba ka gani kada ka manta to ta ina suke kallon mu idan ba su san ganinmu ta ina suke hango matsalolin yau idan mai wannan sana'ar ta fim irin tamu ko mawaki ya yi wani abu kwara ɗaya na kuskure a rayuwa duk duniya sai ta ji shi duk duniya sai ta ji shi shin to ina shi ainihin wanda ke sanya ba da gyara ya gano matsalar idan bai gani ba kaga ashe da malaman da ke jin tsoro da menene ba tsoro suke ji ba kyamatar abin ne suke yi yanzu wannan zamanin Allah ya rufa maka asiri kana wannan sana'ar akwai mutanen kirki a ciki akwai malamai eh akwai kuma aka san haka kamar yadda kowace irin masana'anta za ka samu irin wannan matsalolin kowace iri duk inda ka samu society ko da taro ne na mutane duk inda ya haɗu ya wuce mutum biyu uku to sai ka samu kowa halinsa daban wannan kuma al'amari ne Allah to Rabiu za mu dawo gare ka bari mu dawo wurin darakta ke darakta mafi yawanci duka wata barna da kuma wani gyara da za a faɗa a cikin fim sai ya bitu biyu ta hannun ku ce ya cancanta a yi amfani da shi mm. ba ka gani a nan duk waɗannan kurakuran da aka faɗa da kuma rashin cancanta ɗin nan zai dawo ya tattara a kan ku watakila ku ne ke ɗaurewa hakan gindi to masana'antar fim ta buɗa da yawa ta yadda daratocin sun yawa zaka ga akalla eh, a kaniwood ba za a rasa darata sama da ɗari da wani abu ba kuma a haka ma su daraktocin su ne ba su da yawa so kana iya ganin kai darata ne amma baka san wani daratan ba da haka ba lalle ne a ce abin da ka aikata wani cin daratan shi ma shi zai mm. na haka akwai mabambantan halayya kamar yadda halin mutane ko ɗabi'unsu ya sha bambam. zai yi wani ina da ra'ayin in yi abu mai kyau wanda zai amfana al'umma ina zannawa da magabata na wanda suke na in nemi shawarwari akan su bani shawara domin in gina abu mai kyau shi kuma wancan daratan yana da wani tunani wanda ba irin na bane saboda mafi akasari abin da ke kwarar mu mu daratoci shine rashin ilimin abin da yau mu ba mu da ilimi amma kuma mun yadda muna da ilimin alhalin kuma darata shine kashin bayan fim so matukar darakta ba a samu darakta wanda yake da kwarewa ba ko kuma mai bincike ko kuma wanda ya san abin to dole ne a samu gurbataccen fim saboda shi mai shiryawa abin da kullum yake kallo in ya zaba kuɗin sa za a sita ma'ana dai magana ta ta dawo duk komai zai tattaru ne ya dawo akan bara gurbin daraktoci kwarai da gaske da kuma producer kwarai da gaske saboda idan har akwai darakta wanda yake da nazari ko kuma yake da hikima ko kuma wanda zai iya neman shawara ga waɗanda suke iyaye ne ko magabata a cikin masana'antai to aikin ba zai taɓa lalacewa ba sam ba zai lalace ba dalili shine ai ba mu da ilimin abin amma kuma mun yi dimana da shi kuma mun ki tafiya da yau mu nemi ilimi akan abin mm. so duk abin da baka da ilimi kan shi ya za a yi ka gwada mutane shi kuma misali a cikin daraktocin da ka riga ka faɗa na Kannywood wajen ɗari da wani abu kana ganin kamar mutum nawa ke da ilimi kashi nawa ke da ilimi so at least 70% a cikin daraktocin da suke da ilimi a Kannywood ba su ci a cikin ɗari a samu talatin ba duk sauran so ɗarin eh, in da dare ne mun ga yadda wani ke yi mun ga yadda wani ke yi idan aka ce samina za a yi ko workshop ma ah, ni me zan koya ai wane ne bai isa ya koyar da ni ba kuma lalai shi bai san abin ba to ba da labarin dawo wajen eh, baba baba ka fashi yadda ake sana'ar ban sani ba ko ka sani ko sai yanzu da aka riga aka faɗa ma gafa yadda ya zamanto kashi saba'in cikin ɗari na daraktocin da ke ba da umarni ba su san ma abin da ke fim sun ga wane na yi ne suka shigo ya za a ya samu abin kirkiya. to alhamdulillah to fim dai ni karanta shi ne ba on the job na koya ba na fara muna gidajen talabijin nan kaduna kafin mu ta karatu amma a lokacin ba a barin mu isa kan kyamara ma amma da muka je karatu ingila muka dawo ko shi a lokacin da muka dawo karatu ba mu isa mu yi kwalifayin mu zama directors ba baka isa ba ba ni manta lokacin da aka tura ni bbc television attachment ina da kyamara ba a yadda in operating kyamara ba sai dai in rika janya kebul na kyamara eh, masu da masu operators din dan ban isa ba yawwa a can landan dan ban isa ba kuma shi fim girma-girma ne kahin ka zama fim darakta sai ka san komi a cikin fim industry sai ka iya scripting sai ka san kyamara sai ka san mai lenses za su iya yi maka kowane lens in ka ɗauka ka ɗora kai mountain a kyamara yana da purpose yana da dalili ka gane sai ka san editing ka zanna kan steinbeck kairol amb ka san editing ka san abin da pictures ɗinka suke sannan wuziyas ai kamar lauya ne ka hito yanzu sai a ce an baka san ko ko likita ne yanzu ka hito a ce an baka consultant haka darakta yake dole sai ka ci kwakwa to amma darakatoshin ƙarshen zamani mutumin da bai san komi ba ka ɗauko shi ya ce wai shi har wata kankan ba suke yi su su directors ne na fim sai in dibi mutum sai in ga el buru uba wahalar da na sha ingila shekara biyar sanyi na kada ni in ɗauki littafi ya waɗe yin fensir ya waɗe yin yau ga wani wanda bai san bihin ba an ce wai shine darakta wannan abu yana man ciwo Wawo <laughs> ko kishi kake. <laughs> Ba ni kishi. Kuma ni na sha lokacin da mai girma sardaunan Kano. Eh. Ya sunan shi sardaunan Kano shekarau da 'yan fina-finan Kano suka isai. ya nemi gyara sai ya taro mu tsahin 'yan wasan kwaikwayo ya kirawo sabbin ya ce ku zo mu ci abinci muka ci abinci a Afirka House Kano ya tashi ya ce don Allah don annabi abin da ya sa na tara ku nan ku tsahin 'yan wasan kwaikwayo ga yara nan matasa da Allah ku rika gadi nasu ku koya masu ni na wakilci tsahin 'yan wasan kwaikwayo na jiha arewa ni na miƙe tsaye na ce duk wanda ya shirya fin ya zo mu za mu taimaka mai kyauta firi gaban gwamna aka yi wannan a kano na ce free kuma na ce duk wanda ke so na zo nan katsina na ce duk wanda ya shirya fim ni zan ba shi free consultancy iyaka dai in ba nan garin ba ne ya kama mani hotel don ba ni zuwa in kashe kuɗi na in ma wani aiki ya samu kuɗi babu wanda ya taɓa gayyata ta a cikin harkar fim sai wani ana ce mai ishak s ishak shi kadai ya har yanzu har gobe saboda ka sai a da ba shirye suke ba su koya kuma kullum suna jin su wani ne kuma ga talabijin abin banza daga inda aka nuna ka sau ɗaya sau biyu sai ka fara hura hanci wai kai wata ciya ne To yanzu da yake wannan sana'a ta tsallako Kano ta shigo Katsina gadan-gadan kuma kuma Allah ya sa ku mutanen Katsina ne kuma ana kuna Katsina mafi yawanci 'ya'yanku ne da jikokinku suke yi. Shin me matakin wace rawa kuke takawa domin ganin cewa bata faɗaɗa ta yadda ya zamanto har za ta fi ƙarfin hukuma da kuma iyaye ba. In akwai wani wanda za a ce uba ne a fim a jihar Katsina ni ne. Don duk ina tsammanin mu kaɗan ne wa'anda muka je muka wo karantun fim a Katsina duk kuma za mu iya kiran kanmu. Katsina muna da tsohon darakta na NTA, Director of Program, Raj Bello Sule, wanda ya kware akan script writing. muna da tsohon cameraman abdul muna da yahaya musa muna da shitu eh, lawai wanda shi ne expert akan sound recording ana da ni akan production and direction production and direction so muna da sarkin maska na yanzu ya shi ma film school ya je duk muna da su amma ba su zuwa wurin mu su ce ga muna da matsala ku taimaka mamu babu ba wanda zai zo ya ce mana alhaji umaru eh ina so da allah zan hau doki a yaƙi muna so ka ba mu shawara da sai ce ku ta hanyar dutsen matan kafin aje yar gamji wannan duwatsun sinare ne wurin mai kyau inda za a yi a yaƙi kaga na ba da shawara to ba mai zuwa ya ce maka ga matsalar shi ka taimaka mashi rabiu baba ya yi magana mai ƙarfi gaskiya ne me za ka ce eh wato tsakani da allah mu katsina ba bugun gaba zan yi ba muna da fitattu ƙwararru a tsakakwarai tun daga iyayen namu har ya zuwa mu matasan na wannan zamani bakin gwalgwado cikin ikon allah idan muka shiga cikin taro na yan fim za ka ga suna ba mu girma irin namu wanda allah ya ba mu bakin gwalgwado ba ne. na farko dai duk fina-finan da ake yi katsina za ka ga mu ba mu cika ɗauko fim ɗin wani mu kwaikwaye shi ba ba alfahari ya babun gaba ba za mu yi amfani da iya fahimta da hikimar da ubangiji ya bamu mai fim daidai da irin abin da muke so mu kana mu ka tsana muna da karancin jari to sai muke yi daidai aljihunmu tun da mi muna sha'awar harkar muna santa to tun da ya zama to muna santa muna sha'awar ta ba mu da tallafi sai daga wurin ubangiji in ba za ka mata ba na gaya maka cewa masu arzikin da ke son harkar to sai ake sa mutu tsoronta malaman da ke sha'awar harkar sai ake sa mutu tsoronsu gwamnatin da ke sha'awar harkar sai a sa mutu tsoron sarakunan mu da ke sha'awar harkar sai a sa mutu tsoro to kaga duk an bi mu inda za mu dafa an bubbuge mu dole rarrahe muke har yau mun kasa mi to madalla eh, ke iza daga karshen ni zaka ce to ni abin da zan ce shine a ah, harkar fim da muke yi sana'a ce wadda ni ban yadda akwai sana'ar da ta kai ta ba so uh, shugabanninmu su daina kyamar mu a matsayin mutane waɗanda suke ɓaci tarbiyya su kira musu su zanna da mu saboda mu za mu iya kawo cigaba cikin al'umma za mu iya koyar da mutane abu wanda yake mai kyau za mu iya mai da baƙin abu ya koma fari uh, sannan za mu iya kawo cigaba a masana'antar nan sannan ina kira ga daratoci yan uwana uh, mu daina ɗauka min iya mu ɗauka cewa koya muke yi mu bi waɗanda suka iya domin mu gina abin da zai amfana al'umma sannan mu ce makaranta to madalla da ƙarshe da cijo me za ka kulle mana da shi dangane da duka abubuwan da aka tattauna a kai da kuma matsayi na gwamnatin da ake ganin cewa bata cika kula da abin da kamar yadda na shin hida farkon intabiyu din nan tun farko mm. na ce fim mun gode ma Allah da ya zo saboda yaran mu sun samu abin yi ba su zame ma gwamnati fitina ba su je suna kwamitin crime gwamnati na bi kuɗin da za a taimaka masu aje ana kashe su wajen kashe crime ɗin da suke yi mm. so ni kira da zan yi a nan wurin ya kamata gwamnatin jihar katsina gwamnatin jihar katsina da kuma sauran gwamnatocin jihohi kamar yadda 'yan nollywood din nan suke samun taimako daga gwamnatocin su ya kamata ina kira ga mai girma gwamnan katsina alhaji aminu bello masari kuma ka san wani abu ga sarautar shi ta katsina dallatin katsina da gaji to ina fata gwamna kana haji na wannan fa magana ta kace ka taimaka ma yaran nan su hito a taimaka masu shi sha'anin fim in ka ɗora mutum in ka ɗan ga mashi ka taimaka mashi yan matsala kaɗan in ya miƙe baya ƙara waiwaye kai ce sai ma ya zama abokin ka musamman yan fina-finan nan ma yanzu sun zama abokan tahiyar yan siyasa saboda in kana so a yayata wani abin da kake yi ma jama'a ai su zaka nemo su zo su yayata wannan abun so ina kira ga mai girma gwamnan jihar katsina da sauran gwamnatocin jihohin arewa ku zo ku yi kishi kishi irin wanda ake yi na Nollywood. Duk gidan da kake gani a cikin fina-finan Nollywood wasu masu kuɗin garin ne ke taimaka ma mutanen nan da aro su zo su yi. Mu ma don Allah gwamnati ki shigo ciki da manyan masu kuɗin mu irin su ɗahiru barau mangal da manya irin su umar uh, wannan eh, eh, sama'ila isa funtuwa da sama'ila isa uh, uh, kurfi sama'ila mamman kurfi don Allah ku hito ku taimaka ma yaran nan su samu abin yi su zama ba su da wata fitina ba su da wani matsaloli don Allah a taimaka musu na ɗaya kenan na biyu kuma ni ina kira ga gwamnati da ni na umarun ai ni ma ina neman taimakon <laughs> na gode <laughs> <laughs> to jama'a masu saurare da kuma wannan muka kawo karshen shirin namu saboda kurewar lokaci a madadin daukacin waɗanda suka tofa albarkacin baki a cikin shirin musamman alhaji umaru dan juma katsina da aka fi san da suna kasagi na halima mawallafin littafin na barna har ila yau da kuma aminu kabiru ke eza wanda ya kasance darakta ne sai kuma malam rabiu rabiu yaro wanda ya kasance mai daukar nauyi ne kuma dan wasan kwaikwayo ni muhammad salisu hamisu tare da daukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international rfi ke cewa da ku bisa lamu huta lafiya It is very interesting.